This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa kan voahausa.com. ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya kama wannan tasha kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. tare da fatan an wuni lafiya Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yanzu ma ina tare da Mahmud Lalo da kuma sauran abokan aiki. Bayan kun gama shan labarin duniya za ku ji cewa dab da mangariba wasu waɗanda ake zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne sun yi ƙoƙarin kai hari kusa da birnin Maiduguri. sa'annan za ku ji zargin da jam'iyyar pdp ta yi cewa jam'iyyar apc tana kokarin hada baki da cedon zur har hukumar zaɓe ta inec domin kwace jihohin da ta lashe a zaben gwamnoni sa'annan kuma muna son mu ji ra'ayinku akan juyin mulkin da soja suka yi a ƙasar burundi a saboda shugaban ƙasar ya nemi yin tazarce. To jama'a assalamu alaikum. Ministan cikin gidan ƙasar Burundi Edward Nduwamana ya gaya wa murya Amurka cewa har yanzu dakarun da ke goyon bayan shugaba Pierre Nkurunziza ke rike da fada shugaban ƙasar da gidajen rediyo da na talabijin ɗin ƙasar da kuma babban filin jiragen sama na birnin Bujumbura. Ministan ya kuma kara da cewa yanzu haka shugaba Nkurunziza ya koma Burundin bayan halartar taron ƙasashen yankin amma sai dai bai bayyana takamaimai a inda yake ba. da farko janar godfred niyambari ya gaya wa gidajen rediyon kasar masu zaman kansu cewa ya kifar da gwamnatin nkurunziza tare da cewa za su kafa wani kwamiti da zai maido da zaman lafiya da haɗin kan kasar wakilin murya amurka gabe josle wanda yake bujumburan babban birnin kasar kenan ya ce dubban mutane ciki har da sojoji suna ta nuna farin cikinsu bayan wannan sanarwar wakilin na murya amurka ya kuma rawaito cewa sojojin sun yi wa gidan rediyon kasar ƙawanya sannan an ji harbin bindiga a birnin yayin da 'yan sanda suke artabu da masu zanga-zanga wannan yunkuri na juyin mulki ya biyo bayan zaman ɗarɗar na wasu makonni da aka yi ta yi a ƙasar tun bayan da shugaba nkurunziza ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takarar shugabancin ƙasar a karo na uku jiya talata shugaban ƙasar faransa francois hollande ya kai ziyara ƙasar haiti inda ya alkawarin taimakawa wannan ƙasa ta yankin caribbean farfaduwa daga mummunar girgizar ƙasar da ta yi wa ƙasar barna a shekara ta 2010. Wannan ita ce ziyarar farko da wani shugaban kasar Faransa zai kai Haiti, ƙasar da Faransan ta taba yi wa mulkin mallaka har zuwa 1800 wato da hudu lokacin da ƙasar Haiti ta zama ƙasar farko da ta samu 'yancinta bayan boran bauta da aka yi. To amma kuma ƙasar Haiti ita ta fi kowace ƙasa talauci a yankin yammacin duniya. a saboda wata yarjejeniyar da ta kula a 1825 da ta tilastawa ƙasar ya biyan faransa kuɗin fansa a fansan filaye da bayan da ta yi hasarar su a lokacin boran an ƙiyasta kuɗin da hetin ta biya a wancan lokacin a yanzu dala biliyan goma sha tara ne wasu mutane kalilan kuma sun taru a harabar camp de mars domin nuna rashin amincewarsu ga ziyarar da shugaban holland ya kai kasar suka kuma buƙaci faransa ta mai da kuɗin da heti ta biya ta ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar tattara bayanan sirrin kasar korea ta kudu ta ce shugaban ƙasar korea ta arewa kim jong un ya sa an harbe ministan tsaron kasar saboda bacci ya kwashe shi yayin da ake wani taron sojoji hukumar tattara bayanan sirrin ta korea ta kudu ta ce an kashe hanyar shon ne ta hanyar bindigewa ɗaruruwan jami'an gwamnati ne suka shaida hukuncin kisan wanda aka aiwatar a ranar 30 ga watan afrilu kamar yadda mataimakin daraktan hukumar tattara bayanan sirrin kasar ta kore ta kudu hanki boom ya bayyana wa kwamitin wato kwamitin majalisar a birnin sol kamfanin dillancin labaran kore ta kudu na yonhap ya ce mr kim ya amince cewa baccin da ministan tsaron ya yi alama ce da ke nuna rashin biyayya da girmamawa dama dai akwai rautanni da suka nuna cewa ministan ya sha kalubalantar shugaba kim kan wasu batutuwa da dama a koriya ta arewa ministan tsaro shi ke da alakin shirya hudar musaya tsakanin kasashe. To da ƙarshe kuma yau laraban nan masu bincike suka gano na'urar tattara bayanai da ake cewa black box na jirgin ƙasa na fasinja da ya goce a birnin Philadelphia arewa maso gabashin Amurka yayin da hukumomi ke ci gaba da duba barnar da wato barnar jirgin. Akalla mutane shida ne suka mutu a lokacin da jirgin ya goce jiya talata da daddare akan hanyarsa ta zuwa birnin New York daga nan birnin Washington DC. An kwantar da mutane 143 a asibiti shidda daga cikinsu sun ji mummunan rauni jami'ai sun ce har yanzu akwai wasu fasinjoji da ba a gansu ba ko da yake tana yiwuwa su sun yi tafiya su ne jirgin da yana dauke da fasinjoji mai tan da arba'in da uku da kuma ma'aikatan jirgin shugaba barack obama ya ce hatsarin ya girgira shi da matarsa michelle To waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗazu-ɗazu muka samu labarin cewa wasu da ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne sun yi ƙoƙarin kai hari birnin Maiduguri. A saboda haka na tuntuɓi wakilin sashen Hausa a Maidugurin Haruna Daudabi domin ya bayyana mana irin halin da ake ciki. Hajiya da misalin karfe shida da wasu 'yan mintuna ne dai mutanen birnin Maiduguri suka fara cin karar harbe da kuma wasu ababa masu fashewa. wadda ake wasu kamar mahara ne da ake wasu san yan kungiyar Boko Haram ke kokarin kusawa a barikin giwa da ke nan cikin garin Maiduguri. Amma bayanai da muke samu shine ba wai sun samu nasarar kusa a barikin ne akwai wani kauye da ake cewa Kayamla ya kai kamar kilomita goma zuwa goma sha biyar haka da tsakaninsu da barikin to a iya wannan kauye suka tsaya suka dinga tsakanin su da jami'an tsaron da ke wannan wuri amma bisa alamu dai yanzu abubuwa sun dan lafa babu wannan harbe-harbe da muka dinga ji da marace. To ba wani bayani da kuka samu ko na wasu sun jikata? Sai dai gaskiya irin jaban da suka dinga tururuwa suna gudu musamman mutanen da ke zama a wancan yanki duk kusan sun bar a gidajensu saboda karan harbe-harbe da kuma irin ababa masu fashar. A su ba ku samu kun zanta da su ba kun ji wani hali ake ciki? Eh kamar akwai wani abokin aiki na da shi ma gidansa kusa da wurin ne. Ya gudu ya bar wurin ya ce yana ma zaune a kofar gida sai ya ji karan kamar a cikin gidansa ne aka jefa wani abu. Sai ya fice ya bar ma me yake ya bar kofar gidansa ma abu ya fice saboda gudun tsira da ransa. to akwai kuma irin waɗannan mutane da dama haka da suka fice suna bin titi ne dai kororo kororo ba tare da ma sanin inda suka nufa ba amma bisa gaskiya yanzu duk komi ya lafa babu wannan karan harbe da muke ji a baya can to babu karan harbe harbe kun samu kun zanta da jami'an tsaro kun ji ko su wane ne ko an kama wasu su waɗanda suka kawo harin ko kuma daga ina suka fito na yi magana da shi mai magana da yawon rundunar soja na maiduguri wato na aike masa sakon karta kwanan na text din nan Ah, sai ya aiko min da ansa cewa wato suna nan suna ci gaba da su ko kuma su ne kan kan gaba game da wannan lamari babu wani matsala mu kwantar da hankalin mu game da wannan lamari yace babu yaushe kai maga da misalin ka ce an fara kai wannan hare-haren wajen misalin karfe shida to da misalin karfe nawa ka zan ka aika mishi da sakon na aiki mashi kamar misalin karfe bakwai saura minti goma sha biyar kenan kuma yanzu ka ce ba a jin karan komi ko yanzu haka babu wani ƙara gaskiya kusan komi za a ce ya lafa to Allah ya sauwaƙe Kanin su To daga Maiduguri bari mu nufi Abuja inda wakilin sashen Hausa Nasiru Ilhikaya ya yi mana da rahoton zargin da jam'iyyar PDP ta cewa jam'iyyar APC tana ƙoƙarin kwace jihohin da ta samu nasara a zaben gwamnoni kamar haka. As a party that has made history by nurturing democracy for 16 years, we cannot fold our hands. A matsayinmu na jam'iyyar da muka raini demokuraɗiyyar nan shekaru goma sha shida, ba za mu zuba ido mu bari wasu su wance kalar da ribar hakan ba. Kakakin jam'iyyar PDP mai barin gado Olise Metu ke karanta matsayin jam'iyyar da ke zargin APC da yunkurin kwace wasu jihohin da PDP ta samu nasara ta hanyar kotunan sauraron kararrakin zaɓe. musamman ma jihar Akwa ibon Abia da Rivers. The heinous scheme by the APC to drag their institution muna zargin apc na yunkurin amfani da wasu ginshikai ne da suka hada da hukumar zaɓe wajen ba da shaidar zuwa a gaban kotu don kwace mana jihohin da yunkurin mai da najeriya ƙasa mai bin jam'iyya ɗaya pdp ta ce alhakin dogo ta fitina da ka iya tasowa sakamakon hakan na kan apc yan apc irin su inuwa yahaya sun yi watsi da wannan zargin kowa ya san yadda apc ta fito ta nemi jama'a jama'an ƙasa suka aminta da ita ta nemi ƙura jama'an ƙasa suka jefa ƙura a cikin matakan da muka ɗauka shine a bi mana kadu domin jami'an tsaro sun zalunce mu sun tursasa mu sun tura jama'a wajen zaɓe sun ɗebe akwatuna suka je aka yi a ringizo aka zuba ƙuri'u na boge aka ce an ci zaɓe da su shine abin da muke bi jam'iyyar abc gadara ta jama'a wancan kuma gadara ta eh, murɗiya saboda haka jama'an nan cikin yarda allah su ne da su kansu mafita a cikin wannan al'amari ta fuskar kotu domin mataki na masu zartarwa daban mataki na masu shari'a daban mataki na 'yan majalisa daban shine tsarin demokradiya kuma ina ga demokradiya ake yanzu me za su ce ne kan zargin neman amfani da ma'aikatansu wajen samar da bayanan bogi gaban kotuna don ture gwamnonin pdp ko kuma ɓata shaidar da masu ƙara za su kai kotunan ita ce tambayar da nema mataimakin darakta a hukumar zaben nick dazan fahimta na na dokokin zaɓe da kuma abin da ma ya gudana ba zai iya yiwuwa ba kar a manta cewar fefa na sakamako na ainihi yana tare da ita inec a nan herkwata na ɗaya kenan na biyu kamun a cika wannan takarda na sakamako an yi shi ne a gaban ma wakilan 'yan takara kuma su ma bayan an cika sun sa hannu an yanka an basu kuma in an je gaban kotu in an ma yunkurin kawo soyi ne ai su suna nan su mika wannan wanda aka ba su da wanda zai kuma karyata duk wani wanda aka mika wanda aka kawo soyi saboda haka wannan ma bai taso ba kuma duk wani wanda ma yi yunkurin haka bata lokacin shi yake ni a fahimta na ya za ya gane bambancin gangariyar takarda da kuma wacce za a kwafa a yi ta ta jabu. Eh to ai ta gangariyan yayin da aka cika wannan takarda na sakamako duk wakilan nan sun sa hannu. Korafe-korafen da ke gaban kotunan sun fi taɓo zargin rashin amfani da na'urar tantance masu zaɓe da ya kai ga tafka magudi. Nasiru Adamu Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru, kada kuma mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan za mu buɗe layukan waya domin jin ra'ayinku a kan juyin mulkin da aka yi ko kuma ake ƙoƙarin yi, soja suke ƙoƙarin yi a ƙasar Burundi. To amma a halin yanzu a shakata da wannan waƙa tukunna. Allahu Allah ka tambaraya, Allahu Jallar ka tambaraya, Najeriya ke ce ga tambaraya, Najeriya ke ke cin amana, da shehu sai mutum ya bar wasiya. har sa abubakar sai da ya bar wasiya sa awolo ma ya bar wasiya ya tare kuma ma ya bar wasiya janaral abbata ya bar wasiya janar murtala ma ya bar wasiya ai sun ce su biliyan ku rike amana kuma sun ce wa kowa ya rike amana yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun sami kiranmu ta farko daga jihar Plateau. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kina magana da Ali na Malam daga Mangu Plateau State. To muna jin kamalan Aliyu. To da farko dai gode muku ku gidan Radio America da kuke ba mu zarafi mu bayyana ra'ayoyinmu kuma kun taimaka wajen ci gaban demokuraɗiyya a duniya bayan nan wannan al'amari da ya faru na juyin mulki ba wanda ya jawo shi illa shi tsohon shugaban eh, wannan kasa don haka zai zama aya ga shugabanninmu na afirka masu zalunci To Malam Aliyu mun gode da wannan ra'ayi da kuma gode mana da kai mu a muryar sashen Hausa na muryar Amurka. To daga Plato bari mu yi Adamawa. Salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Muna jan ka. Kina magana da kina magana da Jagwal Lura cikin karamar kuma Buik a jihar Adamawa, Najeriya. To me an ra'ayinka yau? Yawwa, a gaskiya maganar demokaradiyya shine a kan gaba a dukkan harkokin duniya da ake ciki maganar juyin mulki gaskiya bata taso ba musamman abin da aka nufi shi ma gaskiya abin da ya yi ba daidai ba ne domin ya yi mulki na shekaru da dama amma yanzu kuma yake waje haye kaga wannan abun ba daidai ba ne mutanen kasar su yi zanga-zanga suna wahala suna menene suna mutuwa ya yi bris da ra'ayinsu kaga wannan kuma ba daidai ba ne sauran sojoji da suke rike kasa kuma suna gani suna ji abin da yake ba daidai ba ne saboda haka mu mun fi so lallai a tsaye da ko komi a tsaya gun zaɓe a yi zaɓe na gari a zaɓi shugaba shugaba kuma su tsaye da adalci bisa shekarun da suka kayyade musu a bisa to mun gode da wannan ra'ayi naka daga adamawa sai kuma nasarawa salamu alaikum wa alaikum salam barka da yamma barka ka dai Yawwa kuna magana da Ahmadu na Ahmadu daga nan Masaka. To Malam Ahmadu. Ya Najeriya. To muna jin ka Malam Ahmadu. na gaskiyar magana akan maganar juyin mulkin nan da aka yi. Na farko dai shugaban ƙasar nan bai kyauta ba saboda ni ya kamata ya dubi haƙƙin talakokinsu da suke zanga-zanga har ake ƙoƙarin kakkashe su. kuma da makarantiyar nan kusan duk duniya da ita ake so a yi ba mulkin mallaka ba shi kuma ya nuna ce wanda karfin tsiya sai ya yi to wannan biyu mulki da aka masa shi ma an rama cuta ne ga macuci saboda abin da ya shi ne yanzu aka masa saboda gobe kar wani ya sake to malam amadu mun gode da wannan ra'ayi naka to za mu sake koma jihar adama amma a yola salamu alaikum wa alaikum salam sunana mahmud halilu ɗalibi ne daga jami'an modibo adama university of technology yola to malam mahmud eh, ra'ayina shine abun da sojoji suka yi a ra'ayina na ga sun kyauta saboda suna samun su ceto demokradiyya ne da kuma rayukan jama'an kasan burundi so shi ne wannan ra'ayina ke sun yi abun kinki To mun gode Malam Mahmud da wannan ra'ayi naka daga Yola bari mu Bauchi Baucin Yakubu. Salamu alaikum. Idan mana idan rediyon ka tana kunna ka kashe ko kuma ka rage. Kina tare da Abu Ja'far Sadu Muhammad daga nan jihar Bauchi ina kiran ku kai tsaye daga lokal ne. To muna jin ka. Lallai na ji abin da ake tattauna lallai jin mulki kan bashi da daɗi yanzu kamar yadda wani ɗan uwa yake faɗa cewa ai idan kika kula ya ja wa ƙasar wannan ƙasar masifan da ya ke sauka daga kan mulkin da allah ba shi ɗan wani lokaci a nan nake kira su gabaninmu na afirka idan lokacin sai su yi hakuri su sauka domin mulki ba dawwama ake yi a kai ba da haka ina muku fata alkhairi lallai ina jin daɗin wannan abin da kuke yau shine kirana na farko assalamu alaikum to mun gode da wa'annan ra'ayi naka muna kuma fatan su shugabannin shugabannin afirka din sun ji wannan ra'ayi to daga bauchi bari mu je kwara salamu alaikum malam ko malama na kwara kuna jin mutum da alama layin kwara ya katse. To masu sauraro ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma muna jin ra'ayinku ne a kan juyin mulki ko kuma kokarin juyin mulki da aka yi a Burundi. Salamu alaikum kwara. Amin alaikum salamu. Kina tare da Bello Garba Dina mai bula kala kala na sifa kwara daga kwara a Najeriya. To malam. Dangane da wannan juyin mulki da ake yi an ka a kasar burundi to buba abin da za mu cewa illa ko da ma abin da ke kawo yawan jiwon mulki a rashin wa jama'a ba daidai ba haka muna kira ga shugabanninmu na afirka da su yi kokari su sauke nauyin da allah ya ɗora musu akan talakawansu dai idan mutum na adalci ga wadai kamata To Malam Bello da alama dai layin naga tana kaka ba ma jin ka sosai saboda haka bari mu yi Kaduna. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. A sunana Muhammad Sanir ga cikin Kaduna, Najeriya. To malam. Kuma mun ji abin da ake tattaunawa kai dangane da abin da ya shafi wannan juyin mulki to a kowane lokaci dai kan gaskiya juyin mulki ba shi da tsari a wurin yan kasa baki daya. sai dai an ce gani ga wane ya isa wane sauran Allah sauran shugabanni dai kalubale a kan su akan mabiyan su ma baki ɗaya dai zama cewa shugabanni suna kokarin yin ma wato mabiya adalci kar a kai ga juyin mulki a tashi lafiya Muhammad Sanir cikin Kaduna Najeriya. To Malam Muhammad mun gode daga Kaduna bari mu yi Gombe. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. To muna Wa alaikum assalam. Yawwa dawa muke magana. da zakari a difar tani. To muna jin ka Malam Zakari mi an ka. Gombe. Eh muna jin ka eh. rayun ka. Ra'ayina na farko dai shine gaisuwa game da ku ma'aikatan gidan rediyon na muna gode muku kwarai kwarai game da yadda kuke fahimtar da mu game da harkar siyasa. To na biyu na biyu kuma wannan shugaban kasan a gaskiya gaskiya bai kyauta ba rashin kyauta sa kwashi ne in yadda da wa'adi da aka yi da shi eh, saboda haka mu yanzu a gaskiya wannan je mulkin da sojojin nan suka yi sun yi kai saboda kwato rayukan jama'a wallahi ba ma sun haka ba ma son je mulkin kan amma kuma sun yi daidai Allah ya kuma ya taimake su to amin malam eh. zakari amin sun ma amin mun kuma gode To ga wani kira da muka samu, salamu alaikum daga ina ne? Wa alaikum salam daga nan Naija. To muna jin ka. Ne gaskiya wannan juyin mulki da aka yi, ni ya mun haka don saboda shugabanninmu na Afirka mafi yawanci ba su da adalci. To ba mu ji sunan malama ko malamin ba. A malamin Ibrahim Ibrahim. To malam Ibrahim mun gode da wannan ra'ayi. To sai an jima. Yawwa sai an jima. To ma sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma muna jin ra'ayi ne akan kokari ko kuma juyin mulkin da soja suka yi a kasar Burundi a saboda shugaban yana kokarin ya yi tazarce. A saboda haka duk mai ra'ayi sai a kira mu akan biyu sifiri biyu sifiri biyar biyu shida biyar biyar domin bayyana ra'ayi game da wannan juyin mulki ko kuma kokarin juyin mulki da aka yi a kasar burundi kada kuma a mance kamar yadda na ce ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to muna samun matsala yau da hanyo da layukan wayoyin namu da mun sami kira sai layi ya katsiya saboda haka sai a ci gaba da haƙuri a ci gaba kuma da ƙoƙarin kiranmu to yanzu mun sami kira daga benue salamu alaikum wa alaikum assalam alhaji mahmud samuna ne yake magana daga boko to muna jin ka watan game da wannan juyin mulki da aka yi yawancin shugabannin afirka suna yin abubuwan da ba daidai ba saboda idan sun hau kujerar mulki nan ba sa sauraron talakawa kuma shi talaka har kullum idan aka jagorance shi aka mulki na adalci shi yake neman shugaba ya dawo amma kasan mm. da zaki shugaba yana cewa shi ya sa a kan gadon mulki sai ya ma tarin wani ya yi wani lokaci ko ɗaya ko biyu ko uku to dama akwai wasu manufofi na rashin adalci a kan talakawansa saboda haka wannan yana zaman tabbata sai a kan shugabanni. to muna fatan wa'anda kai wannan ka ba su wannan shawaran sun ji to daga boko bari mu yi taraba salamu alaikum. A manan don Allah ka kashe rediyon ka. Ta ba ba ne. Sunana ta ce. To muna jin ka menene ra'ayinka? A ra'ayina dai da wuce kama haka ba abin da suka yi dai sun yi daidai don kasancewa bai dace a ce mutum ya yi mutu hawa biyu da uku ba a kan karagar mulki don haka abin da suka yi ya daidai. To daga Taraba bari mu yi bauchi. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Mai magana Faruk Sama'ila Toro. To Malam Faruk muna jin ka. Wato a game da wannan juyin mulkin da shugaban kasar nan soja yi Allah ya saka miki da alheri. Kuma ina roƙon shugabanninmu na Afirka duk mutumin da yake sauka daga kan mulkinsa yana neman tazarci ya kamata a kafa doka in an kama shi a kashe shi ko da ya yi tazarci duk darin dadewa To muna Malam Faruk mun kore da wannan ra'ayi. Muna kuma godewa sauran masu sauraron mu. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana manufofin gwamnatin Amurka. gwamnati da kuma 'yan adawar kasar sudan suna ci gaba da fafata fada a tsakaninsu duk da cewa akwai yarjejeniyar daina fadace-fadace wadda hakan ke jan asarar rayukan mutane bila adadin na kasar sudan sannan kuma ya raba mutane fiye da miliyan biyu da muhallansu. tun zaman lafiyar ya faskara ne sakamakon dukkanin bangarorin biyu sun gaza da sadaukar da kansu ga daina fadaɗin wanda kuma hakan ya jefa makomar 'yar autar kasashen ta nahiyar afirka a cikin hatsari yawancin 'yan sudan ta kudu sun sha bayyana cewa ya kamata a danko duk wani mai hannu a cikin irin wannan rikici a cikin ƙasar domin karya lagwar rigingimu da maganar ɗaukar fansa wanda hakan a ganin su zai kawo ɗorarren zaman lafiya a farkon wannan watan ne amurka ta bayyana shirin ba da dala amurka har dala miliyan biyar da zarar ta samu amincewar majalisar dokokinta domin hakan zai yayata adalci da zakulowa tare da gurfanar da masu laifi a rikicin Sudan ta Kudu. Haka kuma kuɗin za su karfafa gwiwar ƙungiyoyin al'umma ta Sudan ta Kudu wajen bincikowa tare da ba da hujjoji wanda za su zama shaidar gabatarwa a gaban kuliya domin matakin adalci na shari'a tare kuma da sulhuntawa. Wannan tallafin kuɗi ƙari ne akan kuɗin da Amurka ta saba kashewa wanda tuni ta kashe sama da dala Amurka biliyan ɗaya domin ƙoƙarin kawo zaman lafiya a ƙasar Sudan ta Kudu musamman tun bayan barkewar rikicin a watan Disambar shekarar 2013. Amurka za ta ci gaba da tsayawa 'yan Sudan ta Kudu sannan ba za ta ba da damar a ci zarafin ɗan adam ba za kuma ta ci gaba da kutsa kai a maganar zaman lafiya a kasar sudan ta kudu din muna kira ga wasu al'ummar da su tallafa da kuɗin su ga jama'ar sudan ta kudu domin warware matsalolin ƙasar cikin adalci da kuma wanzar da zaman lafiya. sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana manufofin gwamnatin amurka to ga kuma takaitattun labarai kafin mai sallama To cikin gidan ƙasar Burundi Edward Nduwamana ya gaya wa muryar Amurka cewa har yanzu dakarun da ke goyon bayan shugaba Pek Nkurunziza ne ke rike da fada shugaban ƙasar da gidajen rediyo da na talabijin ɗin ƙasar da kuma babban filin jiragen sama na birnin Bujumbura. Ministan ya kuma kara da cewa yanzu haka shugaba Nkurunziza ya koma Burundin bayan halartar taron ƙasashen yankin amma sai dai bai bayyana takamaimai a inda yake ba. ta farko janar ne neyombore ya gaya wa gidajen rediyon kasar masu zaman kansu cewa ya kifar da gwamnatin nkurunziza tare da cewa za su kafa wani kwamiti da zai maido da zaman lafiya da haɗin kan kasar jiya talata shugaban kasar faransa francois hollande ya kai ziyara kasar haiti inda ya alkawarin taimakawa wannan kasa ta yankin karibiya farfadowa daga mummunar girgizan kasar da ta yi wa kasar barna a shekara ta 2010 hukumar tattara bayanan sirrin ƙasar koriya ta kudu ta ce shugaban ƙasar korea ta arewa kim jong un ya sa an harbe ministan tsaron kasar saboda bacci ya kwashe shi yayin da ake wani taron sojoji hukumar tattara bayanan sirrin koreya ta kudu ta ce an kashe hanyar shol ne ta hanyar bindigewa to allah ya kyauta ma sauraro yanzu dai nan misalin karfe biyar na la'asar ne agogon washington dc kuma a ƙarshen shirinmu na yau kenan sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu Cikin shirye-shiryen da za mu gabatar a gobe har da rigakafi tambarin lafiya. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake fatar mu kwana lafiya. Allah shi ba mu alherinsa. Amin. This program has come to you from the Voice of America, Washington.